Bismillahir Rahmanir Rahim. Nur Albi, babi na ashirin da bakwai. Wanka dai ta fito ɗaure da towel. Baya ɗakin don haka komai nasa ne na ɗakin ta yi amfani da shi. Su spray ɗinsa da body oils ɗinsa ta saka farar farallar slip ɗinsa. Ta ɗaura a bayar ta da ke aji akai ta fara sallolin da ke kanta. Ko gani ba ta yi sosai saboda tsabar gajiya da barcin da yake cinta. Don haka tana gamawa ko jiran dawowarsa ɗakin ba ta yi ba ta haye gadonsa. tare da shigewa farin bargonsa mai taushin gaske take barci ya ɗauke ta ba ɓata lokaci bacci sosai ta yi mai nauyi bata farka ba sai bayan karfe ɗaya da kusan rabi don haka tana farkawa toilet ta kuma komawa ta wani brush da alwala da fito ta sallar azahar yunwa na cinta tana idarwa cire bayar jikinta sai tare da fitowa balansa da ke sama tana neman sa don yunwa take ji sosai gashi ba za ta iya saukowa ba tunda bata san waye da waye a gidan ba dayan bedroom ɗin da ke falon inda aka kai kayanta ta nufa ta shiga. Ɗakin babba ne komai na cikinsa golden ne saɓanin na abban da yake komai na cikinsa fari ne. Handbag ɗinta da ke rataye jikin wata kyakkyawar golden hanga ta nufa. Ta ciro jakar tana buɗewa ta ɗauko wayarta da ke ciki da niyyar kiransa. Ta gabata da layin Najeriya. Don haka ta maida wayar ciki tare da jefar da jakar kan ganin ɗakin tana fitowa. Tana fitowa yana hauwa saman sanye da amanas navy blue, idansa a kanta da rigarsa da take sanye da ita, fararen cinyoyinta a bayyane. Ya mai da kallon ya yi cikin idanta da suka yi laushi, da yunwa ya karasho yana kama hannunta. Cikin natsuwa da kulawa da ƙaramin sauti ya ce, Yunwa right? Gyaɗa kai tai tana cewa sosai sosai nake jinta. Slippers suka koma ɗaki ta zuro, masu taushi da hula mara nauyi. suka sauko ƙasan kai tsaye suka nufa dining zama dai tare da zaunar da ita kan kafafuwansa yana kallon furut da ta zuba wa ido su take buƙatar ta fara ci ya janyo mata suna saka hannu a kai tare yana ba ta tana ba wa kanta saboda yunwar da take ji haka ake cin abincin saboda shi baya buƙatar cin komai saboda ba yunwa tare da shi Madam Sarah da ta fito kitchen ɗauke da madarar da ya sa ai Abdul ya nemo a wani babban super store aka ba wa Madam Sarah umarnin dumamawa kullum ita ce ta ɗumamu. jin motsin su ta kawo dine tana sako kan irin ta yi sauka kan mace ɗari ɗari kan kafafuwan sa tarakin take ta ɗan gwalo ido ta sake kalla kafin ta ɗauke ido yana jinjina al'amarin lailai babba ne wallahi kwashe arzikin da ta tara a gidan za ta yi ta kai gidanta Don ranar da MS Na'ima ta sauka garin ta tadda wannan babbar harka, ƙona gidan za ta yi su yi asara. Gwara su ba su da asara tunda da arzikinsu suke. Ita wahalar ta ne na shekaru masu yawa za ta rasa, da yake ita kan ba baturiya ba ce kamar cindi, yi take yi tana satar kallon su. musamman ɗan cikin da yake ƙara tabbatar da su ɗin couples ne. Murna ta taya saturakin mai girma sosai ta wani ɓangaren. Wani ɓangaren kuma tunanin me yake faruwa take. Ajewa dai ta juya ta fice tare da komawa kicin, tana sakin murmushi ita kaɗai. Don kuwa yadda lelen ke narke masa a jiki ya sa ta jin kai na musamman ne. Lokaci suka bata sosai wurin cin abincin, saboda zaɓin da ta yi ta yi tun da abinci ne da ta daɗe rabonta da ta ci su. Baro dainin ɗin suka yi suka koma sama ta zauna jikinsa a falo tana cewa, Abba, idan na koma gurin Anne wallahi ban san me zan ce mata ba. kallon cikinta da hannuwansa ɗaya yake kai ta yi tana marerece fuska ta ce idan ta ga wannan wallahi ba zan iya haɗa ido da ita ba wani malalacin murmushi ya sake yana janye hannunsa kan cikin ya shafa kanta a hankali yana cewa idan kin je ki yi kamar baki san ana ganin me a jikin naki ba musamman idan kin haɗu da abbanki abbanta da ya ambata ya sa ta shiga wani yanayin mai girma ta kwantar da kanta jikinta tana cewa Abba na zan shiga hali mafi girman kunya idan ya ganni shi da Anne. Sai dai mum idan ta ganni Abba zan shiga kisan ɗin bakin ta yi a hankali tare da hana ta ƙarasa zancenta. Kallonsa ta yi jin taushin lis ɗinsa bai bar nata lis ɗin ba. Ta saki murmushi a hankali tana cewa, I love you. Wani matsiyacin kallo ya zuba mata idanuwansa yana mata, saboda bata san tasirin kalmar da take yi a kansa ba. Kunna take yi ta ko'ina. musamman sautin da take amfani da shi wurin faɗar. Ganin irin kallon da yake mata yasa ta kai hannuwanta ta sarƙafa wuyansa tare da kai fuskar ta dab da tasa ta hura masa iskar bakinta a hankali cikin irin kafin ta ɗora bakinta kan nasa tana zira harshen ta cikin bakinsa a hankali ta laso harshensa tare da limshi ido tana ƙarasa zira harshen ta cikin bakin nasa cira ta yi ya ɗora kan kafafuwansa da kyau yanda za ta ji daidai saboda cikin ya kama fuskarta da kyau tare da buɗe bakinsa ya cafke nata bakin yana bata wani irin difkis da ya tara tsigar jikinta duka ta saki wani wahalallen numfashi tana sake sarƙafar wuyansa da kyau hannuwanta ta gangaro da su ta buɗe maɓallin rigarsa ga baki ɗaya tana zura hannu cikin rigar tana yawo da ta kan lafiyayyar fatarsa take ta ƙarasa kunna sai sa hannu ya ɓalla ga baki ɗaya boturan gaban rigar jikinta na da rigar ya jefar gefe ta faɗa kan wani tsadaddan fulawa bis da ke kan wani glass table sai ta faɗa ƙasa ta saki wata irin ƙara tare da fashewa Madam Sarah da ke falon ƙasa tana ba wa Ruki umarnin wani aikin ta jiyo ƙarar fashewar abu kamar kuma daga saman ne. Kallon hanyar hawa saman ta cikin ɗan mamaki da wasu wasi ta ce, Lafiya kuwa? Dan takawa ta ta isa bakin states ɗin tana jiran jin sake jiyowa. Idan lafiya sai ta kuma jin fashewar abu. Da sauri ta waiwaya ta kalli Ruki da ita ma hanyar saman take kalla. Sanin saturakin na nan yasa ba za ta hau ta dubo ba. Da baya nan ne da za ta iya shiga falon ta dubo ko wani abin ne ya fashe. Don haka suka bar gurin tana cewa Ruki, je kike aikin gabanki. Duk yadda suka yi tunanin sun yi kewar juna abin ya wuce nan. Don kuwa wani irin lab suke zubawa kalmar I love you na tashi cikin sautukan da ba sa ma fita sai iya su kaɗai suke jin abar su duk da cikin da ke jikinta sakewa ta suka yi abin da suke so musamman da ta ga abban ya gama mutuwa a duniyar ta don haka ta sake masa suka gama hargitsa falon kuma suka koma ɗaki suka ƙarasa sauran aikin sai dare suka sauko cin abinci yana riƙe da hannunta suka sauko Stace ɗin tana sanye cikin kuntuwar fari doguwar riga red mai kyau sai slippers ɗinta da suka yi mata yawa. shi ma sanye yake da kayan shi sai slippers ɗin wannan karin ta ci abincin fiye da fruit ta sha madara shi ma ci macaroni salad da potato kebabs sama suka koma madam sarat bata kuma ganin su ba ko jin motsin su sai washe gari mamakin duniya ya gama kashe ta amma ba damar nunawa tunda ba huruminta ba ne sai dai ko daga kallo ɗaya ta san sa a hannun wannan 'yar ƙanƙanuwar yarinyar yake tunda ta iso ƙasar bai kuma fita ba sai da ya yi kwana biyu cif a gidan sallah kawai ke fidda sa wani muhimmin aiki ya taso masa a Abuja don haka ba don ya yi shirin tafiyarsa a kusa ba dole suka shirya ai Abdulis ya masa tiket suka nufo Abuja tunda suka shiga jirgi zuciyar take harbawa ta kasa samun nutsuwar zuciya da ta ruhi. Hannuwanta har 'yan rawa suke yi duk lokacin da ya riƙo hannunta. Sunan mam kawai idan ya faɗo ranta, zuciyarta harbawa take yi, don kunyar annama daga baya za ta zo, idan suka yi karo da mam ima idan ta isa. Duk ɗaukinta da farin cikin zuwa Najeriya da ta jima tana fata gushewa yi, saboda fargaba da rashin kwanciyar hankalin da take ciki. lura da yadda hankalinta ya tashi ya sa ya ƙoƙarin kwantar mata da hankali amma sun ba ta ganewa haka ya lallaɓa ta ta yi barci jikinsa sai dai ba baccin ta yi ba kwanto kawai ta yi saboda jikinta da ya gama mutuwa suna sauka airport ɗin abuja motoci biyu suka zo ɗaukar su saboda da ruki suka zo da za ta rinƙa mata komai don haka suka shiga motocin suka nufi gidan fakin motocinsu suka yi a harabar gidan eh abdul ne ya fara fitowa motar da yake ciki zaune a gaba sai ruki a sit ɗin baya motar da turakin suke ciki ya nufa da niyyar buɗe masa sai gashi ya buɗe da kansa tare da zuro ƙafafuwansa da ke sanye da black takalmi hannu ya miƙa mata a hankali ta kama zuciyarta na bugawa ta fito motar sanye da ash turkish a baya da lat ash gale a kan ta naɗe handbag ɗinta ma ƙarama ce sosai saboda yanzu ba ta son masu girma suna damanta a hankali ta zara hannunta daga nasa bayan fitowar ta motar saboda ta san yanzu kuma ita da shi sai kallo daga nesa tunda suna gida ɗaya da mamna'i ga kuma anne kai tsaye sashen annan suka nufa haruki da a abdul tuni suka yi gaba da sweet cases ɗinta zuwa ɓangaren annan a hankali jiki a matakar sanyaye take tafiya gashi kamar ma yanzu ta fi ganin girman cikin nata don haka duk ta bi ta sake shiga halin firgici da damuwa Suna gab da isa su shige babbar kofar da za ta sada su da babban falon bangaren annan motar MS Na'ima ta sako kai harabar gidan. Wata ke tukawa da kanta Hajiya Zainab tana gefen ta zaune. su cikin shiga ta alfarmar manyan mata kuma matan masu abin duniya. Motocin turakin da aka ɗauko su daga airport da ke sarari a baki ta kalla ba tare da idan ta ya kai kan gabansu ba hanyar sashen annan. Tana ƙoƙarin fakin ta ce. taraki ya dawo kenan, amma ɗazu da muka yi waya bai ce min yau zai dawo ɗin ba. zina shi yasa nake faɗa miki Talaki ya Hadiya zina da tun su idan ta yi sauka kansu su Laila da ke ƙoƙarin isa ƙofar ɓangaren Anne ba tare da ta ɗauki idan ta ba a kansu. cikin tsallar mamaki da shakar abin da take gani a idon ta ce na'ima kamar fa mace mai ciki ce tare da turakin su can za su shige gurin anne bam wata irin ƙara mai ƙarfi ta tashi na buga motar gabansu da na'ima ta yi ba shiri saboda zancen zinat ba da idan ta yi a bangaren daidai sun shige lokaci ɗaya a tare bata kashe motar ba bare ma ta tsayar ta bude kofa tana kokarin fita zinat cikin tashin hankali bi da bi ta ruko da tana cewa Tsayar da motar ki kashe tukunna kafin ki kashe mu da sauran kwanan mu a gaba. Tsayar da motar tai amma bata tsaya kashewa ba ta fito tana cewa Zinat wallahi ita ce ya kawo gidan. Anna ta san ta kenan. ai kuwa yau za a yi buɗaɗɗiyar wasiƙa kowa ya ɗauki sakamakonsa gaba ta yi har tana tuntuɓe saura kirista ta kife hajiya zinar da sauri ta fito ta biyo bayan ta ba tare da ita ma ta tsaya kashe motar ba saboda ganin ko ganin gabanta na iman ba ta yi ta san sarai yau mahaukaciyar hauka za ta buga idan ta yi ido biyu da matar nan yau babu maganar aro hauka ko ina original ta ta ɗin za ta buga a barta ita kuma ba za ta yarda ba na'imar ta yi abin da zai sa a gane larurarta gwara ta bi ta ta danne ta Duk da ita mata da za ta samu damar idan ta idan matar da ta riga su ɗaukar cikin turaki da hannunta za ta halakar da cikin kafin ita daga baya sa yi lokacinta. Anna ce zaune a falo tana amsa wayar Sa'ada cikin kwanciyar hankali natsuwa. Falon sai ƙamshin turaren wuta yake yi, tare da sanyin AC da hayakin ud da ke fita a hankali. Shigowar A. Abdul da Ruki da ke janye da sit ɗin akwatunan hudu ya sa ta kallon su da mamaki akan fuskarta. Ruki ta ja gefe tana gaida ta cikin tsananin girmamawa ta kalla kafin ta kalli A Abdul din shi ma ta ce, Abdulhamid baƙi muka yi ne da kaya hakan. Fara gaida ta yi cikin girmamawa da sakewar da ke tsakaninta da shi ya ce, MS Laila ce ta dawo. Da sabon mamaki mai girma ta kuma kallon sa murmushi na sauka kan fuskar ta ta ce, Laila kuma, zuwan ba ta ba sanarwa, shigowar Laila ne ya sa ta dakata da maganar ta tana zuba mata dukkanin idanta da hankalinta. sai dai har lokacin murmushin fuskar ta bai gushe ba sai ma faɗaɗa da ya har ma bata san ta zuba wa cikin lailan ido ba kunya mai tsananin girma ta sanya idanuwan lailan cikowa da hawaye tana sunkuyar da kai ƙasa a sanye take takowa halima ce da ta fito kicin ta gansu aiko bakinta ya kasa rufuwa da sauri ta ja kayan tana cewa ruki ta biyo ta da sauran kayan saka na ɗakin lailan tun na farko da ke guri ɗaya da na sa'ada take halima ta sa ruki ɗin ta kama aiki suka hau gyaran ɗakin duk da yana nan da komai na tsari da bukata a cikinsa sadarakin kuwa karasowa ya zai gaida annan ya wuce nasu bangaren ita kuma asilali ta nufa inda annan take zaune tana kokarin nemo muryarta da ta makale a makoshinta za ta gaida ta ms na'ima ta shigo falon kai tsaye ta sallamar da kwata-kwata bata ma san yaya ta fito a bakinta ba yana ganin na'ima ya dakata daga inda yake tsaye bai karasa wurin annan ba ya tsaya kallon ta fuska a kama hankalinsa kwance annan kuwa tashi daga zaunen da take tai tana karasawa gaban lailan kai tsaye ta ce wuce ciki ke fara hutawa tukunna duk yadda take tunanin tashin hankalin fuskantar mam ɗinta abin ya wuce hakan a zuciyarta saboda ɗaukewa numfashinta ya ji muryar mam ɗin daga bayanta yadda zuciyarta ke harbawa ne yasa ta kasa juyowa ta tsaya cika inda take tare da rufe idanuwanta hawayen da suke ciki suka gangaro har sai da ta ji saukar muryar annada ta ce ta wuce jiki daga kafa ta za ta wuce ba tare da ta jiyo ba har lokacin cikin tsananin bacin rai mai girma da ya sake rufe ran ms na'ima ta ce laila tsaya a gurin yaushe kika dawo me yasa baki faɗa min ba wace ce kuka dawo da ita tare da turaki Jack lailan ta tsaya a gurin cike da mamaki da fargabar yadda mam ɗin ta gane ita ce. zuciyarta na karyewa da abubuwa da dama har cikin ranta ta san bata kyauta wa rikon da mam ta yi mata ba ta wani ɓangaren ta yarda da tabbas ta ci amanar mam saboda ko ma yaya ne ta yi mata rikon ya ba irin wanda ta taso a cikinsa ba amma a ce ita ce take ɗauke da cikin mijin mom da wani idan za ta kalli mom da ta kamu da tsananin son turakinta mai tsananin da take jin raba ta da shi shine mafi munin illar da za a yi wa rayuwarta Cikin fushi MS Na'ima ta tankari Lailan. Idan ta rufe da ɓacin ran wadda suke ɓoyewa da turakin ya zo da ita tana cewa, Magana nake miki amsa za ki juyo ki bani raina a ɓace yake. Kar ki ɗora wani laifi a kan wannan na zuwan da kika yi ba tare da kin sanar da ni ba. Hannunta turaki ya riƙo a karo na farko tun su gidan. Da ya buɗe baki yana kallon cikin idon ta kai tsaye murya a kama ya ce, Ki nutsu ba na son hayaniya a nan. wuce koma ki je ɓangarenki ƙwace hannunta ta yi da ƙarfi tana kallon anna idan ta jajir ce anna gwara ayi komai a gabanki tunda da alama kin san komai turaki wallahi na san yana da wata macen daban bayan ni da waccar ɗaya. na jima da sani dan haka gwara a faɗa min me yasa za a rufe ni akan wani auren da ya kuma just shut up na'ima ki fita ki bar nan na gurin laila ta kuma nufa ga danganan tana cewa wallahi ba zan fita ba sai na yi magana da Laila ko kuma ta biyo ni muje ai dama ni ce mom ɗinta ni ce nake rikonta ta wuce muje da kaina zan yi magana da ita kallon ta anna cikin kulawa kafin ta ce magana bai ce komai ba ya kama hannun Na'imar ya juya da ita yana ganin Hajiya Zainat bayan sai sakar mata ita kai tsaye ya ce ja ta ku tafi Kama hannun Na'ima Zainab ta yi dukkanin ta na ɗaukewa da zallar mamaki da firgici har ma da tashin hankali don kuwa kallon tsab da ta yi wa Laila daga bayanta saboda ta hangi ciki a jikinta wallahi. Ƙoƙarin jan Na'ima take amma ta fuske da ƙarfi kafin kowa ya ankara ta isa gurin Lailan da ke tafiya zuwa ɗaki ta sha gabanta. Jack ta tsaya gaban Laila tare da mutuwar tsaye, tana fiddo dukkanin girman idanuwanta a fili, tana kallon ciki da yake gaban Laila. kallonta ta maida kan turaki da sauri don ba ta da lokacin anna ita ba yanzu ba ganin yadda fuskar ta take a haɗe tsab ya sa ta maida kallonta kan laila cikin wata muryar tashin hankali ta ce laila ciki kika yi a ina waye ya yi miki shi yasa ake min ɓoye ko kuwa kina da wata uwar da tafi ni da ba za a saka ni cikin masana ba hawaye laila take yi sosai ta kasa ko kwakwaran motsi saboda ga baki ɗaya neman fita take hayyacinta saboda firgicin da take hannu ms na ima ta kai ta damƙo hannunta tana cewa mu can bangaren za mu yi magana a tsanaki idan kina da laifi mai girma a gurina baki ɗaya an sauya min ke komai ma da ke ake ɓoye mu Bambara hannunta daga na Laila ya yi zuwa lokacin fuskar sana bayyanar da ɓacin ransa sosai, ya ji hata tana ƙoƙarin kwacewa ba ta ji ba ta gani idan ba Laila aka bata ba, ta zanar da ita suka yi buɗaɗɗiyar wasiƙa, don koma menene Laila ta san komai, ita ba cikin jikin lelen ya dame ta ba maganar wace ce a rayuwar turaki take son ji na akan hakan yau ta fi son ta cinna gidan wuta har turakin da ita su mutu hankalinta ya kwanta hajiya zina ta fita tana waiwayen laila hankalinta tashi sai dai ita ma ta kasa yadda da tunanin abin da suke gani da wanda suke shirin jima Bin bayan su Na'ima da turakin tai bata daina waiwaye ba har tana kifewa. Da sauri ta tashi ta bi bayan su kafafuwan tana rawa. Bakin kofar bangaren Na'imar ya dakata tare da sake hannunta. Fuska daure ya kalli gefen da Hajiya Zainab ta iso da sauri ta rike Na'imar kai tsaye ya ce, "Ta zauna a take idan ta fito, ta tafi gurin ta zan dauka matakin haka." Ta dawo hankalinta, wannan zallar rashin kama kai ne ga masu aiki suna kallonta. ki nutsar da ita zai fi mata mutunci juyawa ya bar gurin saboda ya san duk haƙurinsa da kamewarsa ba zai iya tankwarar da na'ima ba saboda ba ta ganin kowa idan tana rashin jinta zubar masa da mutunci za ta yi a gaban securities da masu aikin gidanta idan ya biye wa tankwafar da ita ɗin yana barin gurin ɓangaren na fayi shiga ba tare da ko waiwayen ya yayi ba sai dai ya san duk fashinsa da sa ba zai hana Na'ima tashin hankali ba idan ta gama sanin Zainab da cikin ta duka nasa ne dan haka dole zai raba su ba za su zauna guri ɗaya ba Laila tun da ta zo ba za ta koma ba sai ta haihu don haka Na'iman zai tura ta koma Lagos ko kuma US da ƙarfi fa ya ji a haukace hajiya zinat ke janta tana ƙoƙarin ƙwacewa ta yi cike da ita suna shiga babban falinta ta kwala wa kira da karfi tana cewa yi sauri sakaki ki rufe min kofar ki zahar kis din a ruɗe da mamaki sadiqa ta ƙaraso ta danna a kofar ki tare da zare su ta yi saurin miƙawa wa Hajiya Zainat din kafin MS na ima ta yi kanta damƙe kis ɗin Hajiya Zainat ta yi kafin ta saki MS na ima cikin tashin hankali mai girma da ita ma yau haukar ta kusa kama ta ta nufi kujera ta zauna tana zara mayafinta ta yi wurgi da shi ɗan kwalinta da kuma zarewa ta jefar kan kujera tana kallon siddiƙa cikin tsawa ta ce kawo mana ruwa ko zuciyata za ta dawo kan aiki kallon na'ima da ke safa da marwa cikin masifar da ke cin ko'ina ina jikinta ta ci ki zauna wallahi akwai babbar matsala mai girma ke ba ma matsala ba ce wannan akwai masifa da bala'i masu girma a cikin wannan zancen kasa zama ms na ima ta ta ci gaba da safa da marwa cikin masifa da takaicin mai tsananin gaske ta ce sai na ci uwar laila zan koya mata darasi mai girman gaske idan mun koma ta yadda ba za ta kuma yarda a munafarce ni da ita ba to mahi saurare bari mu dakata a nan shirinmu na gaba za mu tashi inda muka tsaya